الذي لا يضيع ودائعه وندا ابا بند aka اجيا ajiya ba الودائع جمع من وديعه وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد من يوم ترد الودائع وما المال والأهلون إلا ودائع da iyaye da da da dukiya mun gane da dukiya da da dukiya da da ‘ya'ya ga baki ɗayansu ajiya aka ba mu wala budda min yawmin turaddul wada'i'u babu wata makawa wata rana za ta zo da dole a mai da wannan ajiya saboda wanda ake ba ajiya ajiyar nan ba za ta lalace ba shine Allah ta'ala idan mutum zai fita gida sai ce astaudi hukumullah alladhi la yudayya'u wada'i'uhu akwai riwaya ta zo da la tadhi'u wada'i'uhu واتو بداس تودرتا بنن لا يضيع وكما لا تضيع لا يضيع أي لا تضيع بزاء تودر تاسبا بزاس لا لا تشيبا بزاء لا لا تاسبا وكما لا تضيع بزاس أتبا بزاس لا لا تشيبا مداني وفي المسند عيبا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه ألا مدوكة تنسكي إذا أباش أجي وانا أبو وألا مدوكة تنسكي لا ترى وانا أبو كان بياني أجمع دوتش سورة ذكر من أكي إذا مشنزي في تجدا سيتعستودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه ina ba ku ina ba ku ajiya a wajen Allah madaukakin sarki wanda ba a taɓa ba shi ajiya ajiyar nan ta cutar ta lalace ba wannan kariya ce mutum yake bari a gidansa wa qala salim sayyiduna salim ibn abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yace كان Umar عمر يقول rajuli إذا أراد سفرا سيدنا عبد الله Abdullahi babansa kenan, ya kasance إذا wani mutum zai yi tafiya? كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودئ أدن مني أودعك كما كان رسول سما وكما أودعك كما كان رسول سما يودعنا مطوف أدن مني قسوق سدني أودعك إن باك إن يمك فانقانا كما كان رسول سما يودعنا kamar yadda manzo Allah suna ya kasance na mana ban kwana ina eh, mana ban kwana kuma da wadi'a da wada'ul suna da alaka da juna in ka ce wada'ahu wada'ahu to ya mishi ban kwana ke ya mishi ban kwana eh, amma idan ka ce istawda'ahu to ya bashi ya bashi ajiya mun gane أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أستودع الله دينك إنا باء الله مدوك تنسكي أجير أدينك يقول لما كد أدينك وأمانتك كما امانتك ألا يقول لك وخواتيم عملك سننكم دا شكمكا قيكا نباتي دا نوادي شيء مواني ينزو وندا وندا زائي تفيا ني أكي شيء محاكا من قاني شيني تفيع زيتي أستودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه هو الذي لا تضيء ودائعه شيء المسافر كينا حاصد السفر من نتنين تفيع شيني زي فتوانا ويقال ردا عليه شيء أفعل أمسا قمكي نعمد إيه ميغمسا جعمسا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي عملك على قواتينا domin a musulunci in wannan ku kalli na atishawa wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah wanda ya ji shi ya ce masa ya yarhamukallah shi kuma an ce masa ya yarhamukallah ya ce kuma hadikumullah wa yuslihu balakum sallama wanda zai zo ya ce assalamu alaikum shi kuma wanda aka mawa ya ce wa alaikum assalam ko in wani ya ce maka barakallahu fika sai ka ce wa fika barakallah kaga dika in wani ya ce maka an maka haihuwa يشي يشي بورك لك في الموجود لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره يقوم سيكا شيء جزاك الله خيرا ورزقك مثله هذا ديك أقوي in ya ce ke ma sai ka ce masa ka ba shi amsa idan wani ya ce maka ga dukiyarsa ka juya masa ko ka ansa ko baka amsa ba sai ka ce barakallahu laka fi ahlika wa malik بارك الله لك في أهلك ومالك وأنت هنا نونا يد مسلم شيك بقاتل أي مشاين على خيري هذا كان نجوم توشيني وانا من وجه آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا من ذا السماء يقسم شيء إذا زيم وانا بنقانا أخذ بيده شيخا قام فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من ذا لسو مبايا تكن هنن وانشا هل شيء دون وانشا جيني يسكي هننسا حقا من ذا سنة ميكي وذكر تمام الحديث أنكم يا أم بتشكوا حديث حديث يعني حسن من قاني قال الترمذي حديث حسن صحيح حديث يعني حسن صحيح أو ذا الإمام الترمذي ما لم يدي وقم سنتي أكن سوى آه، حسن إيه. a cikinsu akwai akwai ibnu abi sulaimi shi kuma mudallishi ne ibnu abi sulaimi mudallis amma sauran duk mazajen hadisin musamman riwayar al-imam tabarani a cikin al-awsat a cikin al-mu'jam al-awsat dukkanin su fiqa ne su mun gane shi kuma a riwaya al-imam al-bazzar a cikin musnadinsa akwai yazid ibn abdurrahman ibn umayyah al'imamu al-bazzar ya ce walam a arifu ya ce ni ban san shi ba mun gane so daga hadisin da bi majmu'i tuhuqihi wa shawahidi hadisi ne hasan manzon sama ya kasance idan zai yi tafiya kai idan wani zai yi tafiya manzon sama ya kama hannun shi yana mishi ban kwana to manzon sama baya sakin hannun wancan ya nuna masa abin da din damuwa cewa zai yi tafiyar ya basu جادرتنا نغدو فراقك ما لنا حتى تعود تبسم وسرور من زمان أبقى قومي يلا يا بن سركي كانوا سركي سنوسي لو كنت دي وتا تفيا قصيدة سيتي بس غادرتنا نبكي فراقك ما لنا حتى تعود تبسم وسرور يتي غادرتنا كاتب كابم نبكي فراقك منا تكوكا دغبوا دكاي ما لنا تبسم وسرور حتى تعود sai ba mu da wani farin ciki ba za mu sake manna ba ba za mu sake murmushi ba sai ka damu kun gane to to shine wannan وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله anhu جاء ila annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم رجل wani mutum ya zo jama'a ki sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah uridu safara fa zawwijni shi ya ma'aikin Allah ina son yi tafiya ka bani guzuri fa zawwijni ka bani guzuri فقال زودك الله التقوى يعني نفس الإسلام اقتباس القرآن يشي ما زوجك الله التقوى ألا إيه. يبارك جزر التقوى إيه. كم وتزوجوا أما فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب هذا وتزودوا في يبزري إن ذاك تفأيك الحج أما فإن خير الزاد التقوى أما ما في في mafificin kuzuri eh, shine tsoron Allah tsara dokokin Allah yin abin da Allah ce a yi da nisanta abin da Allah na domin bako idan mutum ya ji baya ba kowa a garin su ba garin su bane to ya fi sakewa kila ya aikata abin da yake ba daidai ba domin ba su shi a garin ba iyayen shi ba a san shi ba eh, saboda haka sai ya ga tubari bari ya saki jikin shi ya aikata abin da ya ga dama a wata zawwadu idza shafartu وخير زاد تقوى في السفر وفي كل حال كون يلي تقوى يتشي تفي أبن دي كما تمشي يشكى دكسة دعيتا من غاني قال زدني سيتي أبا يتنى الله كتارام كتارام قال سيتي وغفر ذنبك من سمعت أن الله مقع لك يجافر كامق زنبنك قال زدني يتشي كارام قال ويسر لك الخير حيث ما كنت سأل لا سؤك في مقع الخير يأتي إنك دي إنك سأل لا سؤك في مقع الخير لا جيسي نصحيسي صدق متنزيت بياك سيذو ولك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت إنا إذنك سنع الدعاء دعاكي ومتى فيه إذن متنزيت فيها عمس ونغ الدعاء مغاني؟ مغاني؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك سنن ويسر لك الخير حيث ما كنت إذا كامش وتن الدعاء أستودئك الله الذي لا تضيء ودائعه شو كميتي أستودئ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ودوب يد أبن يكي غدائي أدو إما تتعداء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يا وأن رجلا قال وأنا متنيتي يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصي وأني يزوي شيء من رسول يا مايكن أن إنا سنزني تفيا أمون وشيا أمون إيه، وشيا كفتا من كلمه من ذا تنفعني كلمه من ذا تنفعني أرى يواتا مسمى أوانا تفيا قال عليك بتقوى الله شيء لا هو ريك ذا زمان بتقوى الله a wannan tafiyar taka kada lokacin sallah ya kake yin sallah kada ka ga wani aikin haram ka aikata wanda imtisalul awamir ne in ka ga wani abu da wasu suke aikatawa mara kyau ka musu nasiha a cikin tafiyar nan da kake yi والتقدير على كل شرف sannan duk inda aka hau wani tudu to ka kabbara Allahu akbar duk inda aka kai wani tudu ka ce Allahu akbar kuna ji jifan musulunci wannan din adab din ba ma yin su falamma walla ar-rajul qala allahumma twi lahu al-bu'da bayan zai tafi mutumin ya juya sai manzo sun ce Allah madaukakin sarki ka lallace masa so ka lallace masa nisan tafiyan nan in kilomita 500 zai yi tafiyan nan ya Allah ka sa tafiyar ta koma ya ji kaman kilomita 250 ce bayan samu sauki saboda tafiya akwai damuwa a ciki ko me kake kai tafiya tana da damuwa kosawa ka gajiyar zama in abin hawa ko jirgin saman. ne ko me kake ka hau sai ka ji ka gaji wa hawwin alaihi Shabar! ya Allah ka sauƙaƙa masa tafiyan nan ta zama an ya kuna safaruhu hayyinan tafiyarsa ta zama mai sauƙi babu wahala a ciki قال الترمذي حديث حسن الإمام الترمذي يتي حديثي حسن وما حديثي حسن دم حكى ما لم يسوك تبتر سوى إذا مترزي ما وانسى بنقانا سوى يمسى ونن أجبر اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر kamar yadda shi kuma zai yi addu'a da kansa a cikin addu'o'in da zai yi a nan gaba za mu gani akwai wannan addu'a Allahumma tuwi bu'udahu اللهم اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده kagani akwai a ciki in mun zo insha Allah za mu gani Allah shi taimake mu Allah ba mu ikon aiwatar da waɗannan abaje da muke karantawa Allahu a'lam